Shaɗaya ga watan safar shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 18 watan satumba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na uku cikin jirage darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu abubakar ibnu abi asim ahmad Ibn amr ibnu abi asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu ne shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi ɗaya ne daga cikin muhimman littafai a babi na aƙida ta magabata wato ta salaf wa ashabil hadith Allah ya saka ma ibnu abi asim da alkhairinsa za mu tashi kai ɗaya inda malai yake magana yake cewa a cikin at-tahzir min al-ahwa'i al-madmuma a cikin lamba hadisi na hudu kafin nan so ya tambaye akan wata kalma da ta da na ambata a darasi da ya gabata darasin da ya gabata mun yi magana a inda makaranta wannan riwaya ta ainihin sahabi Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu wa an abi to da ina bayani akan Muawiya a takeice sai nake cewa Muawiya an san shi da iya shirya makarkashiyar siyasa to wannan kalma ta yi ma wani dan uwa daga cikin dalibai ahlus sunna wanda kuma ni dai ina mai zaton alkhairi ta mashi ɗaiɗayi sosai har ya aiko mini da saƙo cewa yana ganin wannan kalma irin kalma ce ta masu suka sahabbai masu ƙoƙarin wato cin diddigar sahabbai wanda gaskiya ba haka bane wani ba haka bane wannan lafazi shine ma'anan kalmar dahiya wanda kuma ya tabbata muawiya ɗaya ne daga cikin duhatul arab wanda kamar da zahabi ya kawo kafin zahabi al'imamu muhammad Ibnu sadin ya ambata cewa akwai adduha mutane da suke wato mai ce ne da hausa wadda ba wannan ba wanda suka iya tsare-tsare yadda za a kawo ƙarshen wata matsala wato aka ce akwai mu'awiya akwai amurkan as da wasu da aka ambata to watakila ta yi eh, caikin kalma ta ya zama ba mai kyau ba amma dai lafazin zahiya da gaskan abin da yake nufi shine iya makinci iya shirye-shirye iya tsare-tsare sanin yadda za a warware wasu masail a wisa to shi na nufata da na ce makarƙashiyar siyasa an nake ce mashi a amsa da na bashi ya ce inda ba munar zato ba bai kamata kai tunanin a cikin sanda nake faɗa ba sai da sai Allah ya ƙara masa ya tashi da mahaifinsa mutumin da kuma zai ba mu'awiya irin wannan to ba zai nemi kara masa yadda ba babu shakka ni musulmi ne a halin sunna kuma aƙida ta tana daga cikin aƙida ta ƙaunar sahabbai dukkaninsu mu'awiya da sauran sahabbai amma wannan ba zai hana idan an zo ba da labari a faɗa abin da yake sananne ba a faɗa abin da yake sananne tabbas a wanda suke iya ɗaukan wannan a matsayin zari'a zuwa ga soke shi amma wannan ne ba yake aƙida ta ba wannan ɗan uwa ahlus sunna ne amma sai yi wannan yimin wannan mummunan zaton Allah ya gafarta mishi da ni da shi gaba daya Allah kuma ya saka mishi alkhairi akan tambihin da yayi wataƙila yi wannan ne saboda ta yi wani ma wanda ba shi ba hala ya ji irin wannan tunanin ko wannan fahimtar game da kalmar a na nayi kokarin fassara kalmar dahiya ne dahiya min duhatul arab radiyallahu an muawiya wa sa'ir sahaba a takaice al’imamu ibn abu'asu ne ke cewa haddasa ibn musaffa kala haddasa na baƙiya kala haddasa na shuɗuba au gairuhu an mujalidin an sha'adi an shurai an ibn umar an umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة أنا منهم بريء وهم مني براء وأن حديثي إسناد سا لرونيني الإمام ابن أبي آتم يكر أشرق مال منسى ابن مصفى ومحمد مصفى يتي حدثنا بقية هو ابن الوليد بقية ياي تحديثي لها كباب مثلا أنا daga shu'ba ibn al-hajjaj babban malami ko an mujalid to yana ne inda matsalar take mujalid hada rajulun ba'ifun mujalid ibn sa'id laysa bil qawi ba a karbar riwayarsa daga sha'bi amirul sha'bi kenan daga shuraih wal qadi daga sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda umar yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace da aisha ya aisha ya ke aisha innan ladina farraku dinahum wa kanu shi'a waɗannan da Allah yake cewa lalle waɗanda suka rarraba su suka zama ƙungiyoyi da Allah ya ce lasta minhum fi shay'in ba ruwanka da al'amarin su annabi ya innahum ashabul bid'ati wal ahwa abinda ake nufi da su shine yan bid'a da masoya zuciya wa ashabil balala da ma'abota bata min hadhihi al-umma sune alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a ya aisha yace ya ki aisha inna li kulli sahibi dhanbin tauba lalle duk wani mai laifi wanda yake saban Allah Allah yana karban tubarsa koda shirka yake ne tuba Allah zai karba ballantana wata kabira cikin kaba'ira cin ruba ko zina ko cin haram ko cin mushe ko kisa duk abin da yake cikin laifuka da ake yi idan ya tuba Allah zai karba ghaira ashabil ahwa wal bid'a banda yan bid'a su kan ba ta yin tuba laita lahum tauba su babu tuba gare su ana minhum bari'un wa hum minni burra ba ni ba su nayi baran baran da su inji wannan hadisi wanda yake mai rauni baya ga shi Abu Bakr ibn Abi Asim al-Imam al-Tabarani ya rawaito wannan hadisi a cikin almuja mujamus haka abu nu'aymin al-asfahani a cikin shari'atul awliya haka al-hafiz abubakar al a cikin shu'abul iman dukkanin su ta wannan hanya zuwa ga muhammad ibn musaffa da wannan isnadi wanda yake mai rauni قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ابن قال حدثني القاسم ابن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية حتى فرغ منها قال قد سماهم الله تبارك وتعالى فإذا رأيتموهم فاحذروهم وأن الحديث sahihi ne insha Allah malam yake haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba al-Imam al-Hafiz Abu Bakar ibn Abi Shayba shi ya babu hadisi haddathana Affan shine Affan ibn Muslim babban malami daga Hammad dan Salama shi ma babban malami cikin malaman hadisi wa shi kuma yace haddathani ibn Abi Mulaika shine Abu Bakar Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaika malami ne cikin tabi'ai ya rasu shekara ta ɗari da goma sha bakwai alƙasin ibn muhammad shi kuma ya ce haddasa ni alƙasin ibn muhammad jikan zai na abubakar da siddiq an aisha daga aisha uwar mummune radiyallahu anha wa an abiha An anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama. cewa annabi sallallahu alaihi sallama tala hadhihi al-aya ya karanta wannan aya fadin Allah cikin Ali Imran huwa allazi anzala alayka kitaba Allah shine wanda ya saukan maka da alqur'ani minhu ayatun muhkamat cikin alqur'ani akwai ayoyi muhkamat masu bayanai dalla dalla shine muhkam wadda ake karantawa a fahimta ai aiki da ita muhkamat wato waɗanda ba a share karatunsu ba muhkamat waɗanda bayanansu a fili suke hunna ummul kitab ummu anan wato hunna aglabiyatul kitab su ne mafiya yawan littafi wa ukhaw da wasu ayoyin kuma mutashabiha wanda suke kama da junansu a wata kira'ar mushtabihat wanda suke da kirwaye da kamawanka wanka wanda ba kowa ke iya gane abin da suke nufi ba waɗanda ba a kawo su dan ainihin wato a yi aiki da su ba an kawo su ne dan a jarabci mutane a ko za su imani da su ina fata mun gane wannan a a fa amma alladhina fi qulubihim zayghun waɗanda suke da azzayr kuma wanda da muka ji falan ma zagu azazallahu qulubahum azzayr huwa al anil haqq waɗanda zuciyarsu take ta karkata daga barin gaskiya fa yattabi'una ma tashabaha min sai su dinga bibiyar wannan abin da yake da shubuha din wanda yake da rikici maimakon ga ayoyi muhukamai da aka ce a yi aiki da su sai su dinga bin hai kamar yadda Allah ya faɗa game da yahudawa da Allah ya ce musu Allah ya faɗa ya ce ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun da suka ga an ce ranar alkiyama da kafirai da ababan da kafiran suka bautatawa duka Allah zai ce ushul ladina kafaru wa azwajuhum wa ma kanu ya'budu a tattaro kafirai da su da iyalansu da ababan da suke bautata ma duk aka su a wuta sai suka ce wannan ya nuna cewa to hatta isa dan maryamu ta za a kai shi kaga shine istibahi sun san ba haka bane shine Allah ya ce ma darabuhu laka illa gadala suna sanar ke wannan abu to duk ne mai qur'ani irin haka irin wannan hukunci shine akan shirin na yahudawa bal hum qaumun khasimun su mutane ne kawai masu neman rikima masu neman rikici da ka sai Allah ya musu mene shine Allah yake musu wannan cewa fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba minhum tiza alfitna wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm Allah yake sai suke bibiye ma abinda yake da rikici su bar wanda yake da hukunci a zahiri alhalin ko suna bin wannan ne ibtiga alfitna dan neman tada tsugun natsai wabtiga a ta'wili dan neman murɗe asalin ma'ana alqur'ani Allah ya ce ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm babu wanda ya san fassarar alqur'ani fassara ta gaskiya sai shi Allah sai kuma abinda Allah ya sanashe da sauran malamai masu kafa tsaye a ilimi ko kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wannan mutashabihin babu wanda ya da shi warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi malamai da suka san abin da suke ilimi ko da san zo kan wani mutashabi ba su gane shi ba za su ce mun imani da wannan Allah mun imani da komai da kike to almuhimmu masu bibiye ma irin wannan tsarin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin sa yace qad sammahumullahu ta'ala Allah ya bayyana irin waɗannan mutanen masu bin son zuciya Allah ya bayyana su fa aiki muhum. idan kuka ga irin waɗannan malaman fa hadaru ku kiyaye su a yarkun ku da duk wani malami wanda yake biye ma shari a cikin alkur'ani ko sunna wanda ke murde fassara irin wancan na Kano dan gidan Nasir Kabara irin su da su ake irin waɗannan orientalist din ga sanan ko ina sun suka duniya malamai ne amma ba na Allah ba wanda fatan su kawai su samu wata gaba da za su makale su juye ma'anarta su fassara ta da san ransu su ɗauko wata mummunar ma'ana su bai wata aya ko wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce fahzaruhum ku guje su wannan jama'a shine kullum umarnin da ake mutane a shari'a ka guje wa malami da ke karantar da bata karka ce wai za ka je ka ji ka tantance ce haka ba a umarce ka da ka je ka ji ka tantance ba saboda ita zuciya duk abin da ya shiga cikinta yana iya ɗamfara a cikinta kana ji kana gani ka san ɓata ce sai ka kasa warware ka kasa sanin yadda za ka yi amma abin ta kai ci mutane an sun fi so wai su je su ko kuma su dinga yaɗawa da sunan wai subhanallahi inna lillahi jama'a kun ji abin da wani ke faɗa wai ce ka yaɗa waye ce ka yada barnar da wani yake faɗa akan alqur'ani ko akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akan sahabbai ko akan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ce ka yada wa musulmi irin wannan sharrin su ji shi ka bata musu rai ka sanya musu shubuhohi ka sa cikin damuwa kai kuma kana tsammanin wai kana tahziri ne ba ka yake abinda annabi yace shine fahzaruhum ku guje ma malamai batattu jama'a duk malamin da malaman sunna malaman musulunci suka ce malam wane abinda yake karantawa bata ne ba daidai ne to abinda ya kamace ka shine ka guje mashi karka ce sai ka ji ba a sai ka je ka ji ba rannan nake mana wannan kwatancin jama'a kalli dujal dujal dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya wuni tun safe har magariba yana wa sahabbai bayani akan batarsa yace inda ina nan zai zo idan yazo zan tare muku shi in gama muku da shi kowa ya huta amma idan ba na nan ya zo ya annabi ya ce kowa ya taka shi kowa ya gudu annabi ya ce ku je ku taru ku bashi wannan hujjojin da na ba ku kware mashi tare da cewa an riga an yi bayanin shi kafin ya zo kowa ya san atace. domin ka je ƙarshe ne ta maka shigowa da za ta bi shi ka halaka to ina kuma ga wanda ba a da bayani tantance daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi bai aini cewa wani batacce ne amma an samu malamai na sunna sun yi magana akan batacce sai a guje mishi saboda abin da ke faruwa shine kai baka da ilimi ne zurfi baka san abin da ake faɗa ba baka san alqur'ani sani na gaskiya ba kana zuwa zaka ji wannan bataccen ba qur'anin yake ja hadisin yake ja yake fasara da ya ga dama ne zaka fara cewa to ya fa kawo hujjoji ba ni wallahi ya fara samun shubha to me ya kai ka me ya kai ka kaje kana wannan tambayar ci a ah, don an ce kan muji to akwai abin da ake boye kenan kware kuwa akwai abin da ake boye imanin da shi ake so ka boye kamar yadda eh, mai waka yake cewa addinu ra'asul mali fastamsik bi addinin ka ma'ana imanin ka shine jarin ka fastamsik bi yi riko da shi da ya sa jarinka na kasuwanci ba ka wasa da shi in ka za a yi wata harka wadda akwai wururu a cikin yasa ba ka cewa bari kawai tsiba a zuba in gani ya take ba za ka sake ka shiga wajen kasan tarshe ko saboda kasan ciwon kuɗinka to me yasa addinin ka kake wasa da shi duk sanda aka gawa mutane wannan abin sai suka kaman wai aqida ahlus sunna aqida salaf wai tana koye wani abu ne wai dan karka gano a'a ana so ne ka tsira da imaninka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yazo da wannan karantawa ka tsira da imaninka domin shi ne abu mafi mafi falala da kake mallake da shi Allah ya samu dace wannan hadisi kamar da muka ambata hadisi ne ingantacce al-Imam Abubakar Abu Dawud al-Tayalisi ya fitar da shi a cikin musnadin sa haka al-Imam Abubakar da Azurri a cikin kitabu shari'a dukkanin su ta wannan hanya da al-Imam Darimi a cikin muqaddimar sunan din sa haka nan al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin al-Hilya قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ليس فيه القاصر ما ليس كاو إسنادي يكيتشيوا har ila yau a daga abun rabi al-zaharani shine suleiman ibn dawud al-audi amin al-azdi suleiman ibn dawud al-azdi daga hamadu ɗan zai sai daga cikin hamadu hamadu manya daga ayyub shine as-sakhtiyani kenan daga ibnu abi mulaika da nan yanzu kaga mutaba'a ce wannan ga ga Hamad Salama ta hanyar ayyub as-sakhtiyani ayyub ibnu abi tamima as-sakhtiyani an aisha daga aisha an nabi sallallahu alaihi wasallama nahwa daga manzala sallallahu alaihi wasallama kwatankwacin wannan laita fihi al a wannan isnadin babu al dan muhammad a wancan tsakanin ibnu abi mulaika da aisha akwai alqasim ibnu muhammad to sai zama wannan almazidu ne fi muttasilin asani domin dama shi ibnu abi mulaika yana riwaya daga aisha kai kuma yana riwaya daga ɗalibanta aisha ta da wasu manyan ɗalibai guda uku waɗanda suka san iliminta ciki da waje. ɗayansu shi ne wannan a ɗanɗan uwanta ɗan wannan dan dan uwanta ne ita ammas tace alqasim dan muhammad dan abubakar muhammad abubakar dan uwanta ne wanda aka haifa a hanyar dawowa daga aikin hajji din sannan akwai urwatu dan zubair wanda shi ma dan yar uwarta ne sannan sai kuma amra waɗannan guda uku sun san hadisan aisha ciki da baya to da ka sauran ɗalibai ko da sun ji hadisan kai tsaye daga gare ta sukan so su ji kuma daga waɗannan domin shi a urwa sai da yawa gari yana cewa babu hadisin aisha gari da na ji shi na ji shi har na gari da shi har irin yadda idan kama kana kallon wani fim da karɗe kana kallo za ka ce yanzu za a yi kaza da ta fara bada ce ce wani yanzu za ta ce kaza A yana zo naka cikin mutum ce yanzu za ta kawo hadisi kaza yanzu za ta ci gyaran wani ya san duka a hadisan ka so dama a cikin gidan yake a yake kwana na yake cin abinci uwar shi ce babu wani shamaki to da haka sukan kuma su ji hadisan ta wajen waɗannan ɗaliban nata to da sai ya zama ibn abi mulaika ya ji daga aisha kai tsaye wata rana kuma ya ji daga alƙasin dan muhammad saboda amanar ilimi ta malaman salaf sai ya faɗi duka hadisan guda biyu kowane da isnadinsa wannan riwaya ita kuma ita ce riwayar kitabu dan rawiya a cikin musnadinsa haka na ila al a cikin kitabu shari'a da al-imamu al-baihaqi a cikin dalailun nubuwa cikin juz'in shi na shidda haka na al-imamu sahawi abu ja'far a cikin mushkilul asar da kuma abdurrazzaq sanani a cikin musannaf ɗinsa dukkanin su rawaito shi akwai riwaya ma kwatankwacin wannan daga al-imam tirmidhi ya rawaito ta da saidu dan mansur a cikin ainihin sunan ɗinsa dukkanin su rawaito wannan hadisi قال حدثنا الحسن بن البزار قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن عبد الغفور آه، عن عبد الغفور آه، عن أبي نصيرة عن أبي رجاء الأطاردي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما إن إبليس قال أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم يكرر أن حديث لك الحسن ابن صباح البزار الواسط malamin Imam al-Bukhari ne da Abu Dawud da Tirmidhi wanda ya ruwa daga gare shi to shi ruwa daga gare shi shi kuma yace haddathana Maharaz ibn ibn kenan shi kuma yace haddatana Usman ibn Hasan ash-Shaybani daga Abdul Ghafur Abdul Ghafur shine Abu Sabbah al-Wasiti wannan malami ne wanda yake malamai suna suna suna gudun hadisansa kamar da Ibn Shibbana yake faɗa a cikin Kitabul Majruhina min al-Muhaddisi yace kana mimman yad'u al-haditha ala al na daga cikin wanda yake kera hadisai ya danganta ga amintattu yace wala tahillu riwayatu anhu illa ala wajhi at-ta'ajjub ba a ruwaito hadisin sai dan a fada ayi mamaki Allah shi kyauta da haka wannan sai ke maki shi Abdul Ghafur Abu Sabbah Al-Wasifi malami ne da malamai suka tune shi ko suka tabbatar da kariyarsa ana bi nusaira daga abu nusaira shi kuma abu nusaira yake cewa an abira raja ilal wani babban tabi'i cikin tabi'ai abu raja shi kuma yake wai daga abubakar siddiq radiyallahu anhu yana abubakar yace daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama Haka ce annabi ya ce alaikum bi la ilaha illallah ku yi riko da kalmar shahada ku ta karanta ta ku ta maimaita ta wal istighfar ku ta istighfari fa akthiru minhuma ku yawaita su inna Iblis qala lalle iblis ya ce ahlaktuhum bizunubi na halakar da mutane da zanubai wa ahlakuni bil su kuma sun halakar da ni da tuba mara ra'aytu zalika da naga cewa muna ta yaki ɗiban ruwan guga yau su halaka ni da istighfari gobe na halaka su da zanubai da naga haka ahlaktuhum bil ahwa'i sai na halakar da su da bidiyoyi fa hum yahsabuna yahsabuna annahum mutadun za su ta bid'a suna tsammanin shari'a ce fala yastaghfiruna ba sa cewa sun tuba kaga inda malaman hadisi suka fi kowa kenan yanzu wannan hadisin yana da dadin ma'ana amma ba za su ce ya inganta ba tunda bai inganta ba ba za su ce ne dariƙa suka samu wannan su ba ruwan su za su ce duk da bai inganta ba ba ruwan su kawai a cigaba da aiki domin ma'anar ta kyakkyawa ce kuma malamai sun tattauna akan wannan malam. al-imam ibn al a cikin littafin shi wato talbisu iblis ya bayyana wannan ka'ida da iblis ke ya kwararo nassoshi da maganganun magabata iri daban-daban da suke nuna zuwa ga haka cewa iblis na da wasu matakai da yake bi wajen fatar da mutane mataki na farko abinda iblis ya fi so shine ka zama mushriki in zai samu ya maida mutum kafiri arni da ya fi son wannan ya san ya gama da kake idan ya kasa samun wannan matakin sai tsako mataki na ƙasa da wannan shi ne step 2 kenan ne sai ya mai da kai ka dinga yin kaba'ira kisan kai saba wa iyaye wasa da sallah cin riba cin mushe zina tata kan giya da ire-iren waɗannan kaba'ir zunubi wal in ya gaba za ka yi shirka ba sai saka wannan mahallin na kaga shine wannan malamin da yake fada bil zunubi, to idan kana yin waɗannan kana tuba Allah ne tuba ban abin shi yana san masu tuba kai ka tuba ka sake ka sake tuba Allah ne karba to idan dan ya ga wannan takiyuwa to sai mataki na uku shine matakin bid'a sai saka ka dinga yin bid'o'i a cikin aqidu da ayyukanka idan ka yi bid'a to sai ya jarabce ka da yin ƙananan laifuka ka doge kana yi zinɗe kallon matar da ba taka ba ɓata lokaci ga banza isra'i da sauran laifuka wanda suke ƙanana ne amma kana ta maimaita su suna ta accumulating har su zama maita mataki na hulikin idan ka wuce wannan matakin ɗan ya kasa sa ka zama mustirun ala saghira sai ya miya za a yi makala ka a mataki na biyar shine mataki na biyar da zai kai ka shine ka zama kana rena din me yin sako kana ganin cewa kai ne ka rena Allah shi ma sako ne kana ganin suwana ai sun suwana sun halaka suwana mutanen banza ne idan ba ka yin wannan har ila yau ba zai kare ka ba sai kai ka mataki na shida mataki na shidan nan shine zai yi kokarin ya za a yi ya sanya ka ka nace mahalar har ka ɓata lokaci a kansu domin su abin da suke na halas Allah ya halarta su amma shari'a ta yi iyaka da kasancewarka mai nutsawa cikin halarci domin ƙarshe za ka kai ga abin yake haram in ka nutse a cikin ci da sha da aure da sutura da gina gida da tafiye-tafiye da sanya turare da karya hula waɗannan abubuwan ka nutse a cikinsu da kasuwanci da sana'a za su mantar da kai komai ka shagala to sai ya mai shagaltar da kai da wannan rayuwa wanda asalin ta ne. kasuwanci halatta ne sanya sutura halatta ne gina gida mai kyau halatta ne auren mace mai kyau halatta ne amma sai ka shagaltu da wannan kamanta da komai kai kana ga na ba haram kake ba to amma karshe za ka kai ga haramta za ka kai ga istirafi za ka kai ga barna shi za ku ga shari'a ta zo da bayani da ma akan wasu ayyuka a wasu lokuta waɗanda wannan lokutan a ɗabi'ance mutane suna shagaltuwa da su ne don biyan bukatun halas a rayuwa tsakar dare lokacin barci ne kuma barci halas ne. a wasu yaka in ka tashi kayan ibada akwai lada mai yawa bayan bayi lokaci ne da galibi mutane suna son su yi sallah su koma su karasa barci, sai aka so ka shagaltu da ibada a lokaci daga gari ya waye misali mu ɗauka daga 8 zuwa zawani ai kaga galibi a matsayinmu na yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da masu sana'o'i lokacin muke fitowa mu fara aiki muna kwazon aiki manomi a lokacin yake zuwa gona mai shago a lokacin yake budewa dan kasuwa a lokacin yake bude rumfarsa matafiyi direbobi balantana ko ma'aikata ofis da malaman makaranta kowa ka gani a wannan sa'a yana shakkar da aikin duniya da wuya ga wanda yake damuwa da aikin lahira a wannan sa'a sai aka ce sallar duha sallah ce mai farala salatul awabina wanda zai iya barin aikin duniya shi din nan ya samu ya raka abi suna nan da yawa irin waɗannan ayyuka ko mun gane waɗanda Allah subhanahu ta'ala zai zaɓi wani lokaci don ya jarabci mutane haka bayan sallar juma'a mu ne nan ma muke da rangwame game da bayan sallar juma'a amma kasashen da suka sabon da suke yi a duniya to bayan sallar juma'a ba galibi akwai walimomi ne na musamman da ake zuwa an san sallar juma'a za a je gidan alhaji ne. da da nan ma ana yi fa da da muke da ragowar halayen kirki da mutunci hudu ba ma daura ta jiya sanda mutane suke da kirki da sauransu za su gidajen attajirai da masu kuɗi idan an sallar juma'a za a fito da abinci ana ta ci na san gidajen da za na yara a cikin waɗannan saboda su muke ba sallar juma'a ba don kun sallar juma'a za ku duka sadaka gida har da ga Allah ya gafarta mai za a raba muku sabbin kuɗaɗe za a fito da abinci a yi ta ci a sha kunun zaki lokacin babu babu mai wannan lemun da ake a kano eh, ne kula ko ka cola ko babu su lokacin na gargajiya ne lemu ne na zaki za a cika duron da shi ya ji kayan ɗan shi ta ɗiba ko kuna kafata kuna sha so almuhim za ka ga wannan lokutan mutane suna shagaltuwa ne da ayyukan duniya sai a kawo aikin lahira don su zama lada to shi ɗan sai kai kaga wannan matakin na shagaltuwa da duniya da halas neman halas haka ma muke farago a neman halas sai kana mu mutuwa karatu shi ke hana mu zuwa komai zumunci da na'iza gai da mara lafiya jin da ke hana mu neman halal kuma gaskiya ne to abu na ƙarshe mataki na ƙarshe da shedan zai maka indi ya gada ka ya gwada ka duka waɗannan ka tsallake su ba mai tsanake wannan kuma sai wani. sai ya lallabo sanda za ka mutu ya ta maka tilawa waɗannan falalunan cewa ai ba kai kaza ba ba kai kaza ba kai kaza ba da aka karkaci komai domin sai ka mutu alhalin baka bainan khawfi war raja ya hana ka mutuwa da irin wannan ɗabi'a wanda ita ce ɗabi'a mai kyau wajen mutuwa wani ya zo zai rasu manzo suna sallallahu alaihi duba shi ya ce kake ce ina tsoron na. kuma ina fatan rahama Allah annabi yace duk wanda ya mutu haka Allah zai tarar da shi daga abin da yake tsoro ya tarar da shi daga abin da yake fata al-imam Ahmad ibn Hanbal an da labarin a rayuwarsa da yazo cikawa an je yana fadan wata magana yana cewa yana cewa ilaika anni matsaka bani waje matsaka bani waje wasu malamai suka fassara cewa shedan ne ya halarta yana so ya mishi irin wannan makirci almuhimmu shine wannan hadisi da bai inganta ba ma'anar sa kuma ma'ana ce tabbatacciya in aka gayyato na soshi daban-daban za su tabbatar da ita cewa shaidan yana ƙoƙarin halakar da mutane ta hanyar zunubai idan suka ƙi yin zunubai to sai ya auka da su cikin bidi'o'i, to kaga shi ne yin bidi'a, tunda bai yadda abin da yake yi mara kyau bane yana ganin abin da yake yi kurba ne neman kusanci zuwa ga Allah ne ba zai nemi tuba ba ba wanda zai je wata bid'a daga cikin bid'o'i in ba daga baya Allah ya taimake shi ya gane barna bace da yana istighfar sabanin wanda ya sabo ya ƙarya ko ya zina ko ya shagiya ko ya cirba ko ya cata ko ya kishe wani inda musulmi ne in ya dawo cikin hayyacinsa zai yi nadama wannan aikin da yayi zai ƙoƙarin tuba zuwa ga Allah ƙoƙarin neman gafara Allah ƙoƙarin mai da haƙƙin waɗanda ya ci haƙƙinsu wannan in dai ba zuciya ta riga ta lalace ba kalla bar rana ala qulubihim ma kam yaksubun wato in ba zuciya ta riga ta ta samu dattin kazantar tsatsa zunubi ba to zaka ga yana kokarin tuba daga wannan laifuka to shaytan baya cin ribar musulmi wanda yake zunubi yana tuba ya fi cin ribar musulmi wanda yake bid'a shi baya tuba daga bid'arsa wallahu a'lam wannan hadisi a kamar da muka ambata malam ya ce da'ifi ko kuma ka ce maudu'i saboda abdulgafur ɗin nan sannan abdulgafur ɗin nan malamai suka ce yana kera hadisi kamar da ibini bane fada a cikin kitabul majrushi al'imamu abu ya ala ya ruwaito wannan hadisi shi ma ta wannan hanya a cikin littafin shi musnad haka alhaisani nuruddini rahmatullahi alaihi a cikin majmu'uz zawaid ya kawo shi ya ambaci cewa a cikinsa akwai matsala cikin isna'il baya ga wannan abdulgafur ɗin ya ce akwai usman dan matsar a shebari din nan shi ma da ifi ne allah ya tsaye malam ya ce haddasana kutsi kala haddasana abu yamani kala haddasana safuwan ibn amrin amma izin tamimi an jadu ibn abdullah anin nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ya sake kawo isna'il ta hanyar jabir dan abdullah radiyallahu anhu wa an abihi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna lalle shaytan qad ya'isa ya yanke tsammani ya cire rai daga an ya'budahu al-musalluna awai gari masallata musulmi suna bauta mishi walakin bit tahrish bainahu amma zai sa su bauta mishi zai nemi aikin da za su yi mushi bit ta hanyar hada husuma tsakankanin wannan riwaya a a sahihiya ce riwaya duk isnadin yana da rauni kankani saboda wannan malami ne suna ma'izin wanda majhulul hal sai ya samu mutaba'a daga Abu Sufyan da Abu Zubair kamar da zamu zo mu ji a gaba al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito a cikin musnadinsa da al Abuya'ala, shima shi ma ya ruwaito ta hanyar dai wannan malami abul yaman al-imamu yaman shine al ibnu ibn nafi babban malami din Don haka isnadin ya tabbata al muslim ma ya ruwaito wannan hadisi ta wata hanya daban a cikin sahih cikin sifatul Munafikin, sifatul munafikin da Imam Tirmidhi a cikin Kitabul Birri wasila na Jami'ut Tirmidhi ta wata hanya daban zuwa ga al'amash zuwa ga abu sufyan daga jabir wanda amma abin da ya zo a cikin lafudin ne inar shaytana kadi ya isa an yi uba da fi jaziratul arab shaytan ya yanke tsammani daga cewa za a bauta mushi a tsibirin larabawa a kasashen hijaz da sauransu ya yanke tsammani tun bayan fatku makka da rusa gumaka da aka yi ya yanke tsammani daga samuwar al'ummar wannan yanki ta koma mushirka yi take a baya to amma ba zai kyale su ba su zauna lafiya sai kokarin ya dinga haddasa rigingimu tsakankanin su shine aka samu haddasuwar rigingimu da fitintunu tsakankanin musulmai suka yi ta kashe junansu wanda waɗannan rigingimu an ta yin su kuma har yau ba a fasa yin su kisa da mai da abin nan wato da ɗaukar fansa akan rigingimu na siyasa da rigingimu na shugabanci da rigingimu na ainihin ababen duniya Allah ka tsari bab zikir kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama bi'sa al-abdu abdun hawahu yudillu babin da ke bayani akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake bi'sa al-abdu Allah wadaran bawa abdun hawahu yudillu bawan da san zuciyarsa zai batar da shi Allah wadaran bawan da zai biya masa zuciya har ya bata ya halaka qala hadathana abu bakr ibn khalid ar-raqi qala hadathana yahya ibn ziyad yulqab fuhair qala hadathana talha ibn zayd an thawr ibn yazida an yazid ibn shurayh an nu'aym ibn hammar al-ghatafani قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بيت العبد عبد هواه يذله بيت العبد عبد رغب يذله malin yace daga mala abubakar abdurrahman ibn khalid ibn yazid ar-raqi babban malami rasuwarsa shekara ta 251 shi kuma yace haddathana Yazid ibn Ziyad wanda ake walakabi da Fuhair shi kuma yace haddathana Talha ibn Zaid Talha dan Zaid ya ba mu hadisi wannan Talha dan Zaid shine matsalar wannan isnadi domin ko malami ne abun watsi a gun malaman hadisi matruki shi kuma yace daga Saur ibn Yazid Saur dan Yazid ya ce daga Yazid ibn Shuraih daga nu'aym dan hammar al-ghatafani wanda shine sahabban hadisi wannan sahabi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa bi'sal abdu Allah wadare da bawa wanda abdun hawahu yudillu bawan da zai bari sarrai ya batar da shi bi'sal abdu Allah wadaran bawa abdun ragiba yadillu wanda bawa ne wanda ya kwaɗaici wani abu har wannan kwaɗayin ya sa ya wulaƙanta kanshi ya ƙasƙanta sakamakon kwaɗayin wani abu duniya wannan hadisi kamar da muka ji yana da rauni rauninsa shi ne wannan malami mai suna talhatu ɗan zai don haka za ka ga ibn adiyin aljurdani ya kawo shi a cikin alkamil fi du'afa irrijal a inda ke targama wannan malami a matsayin hadisi mai rauni daga cikin hadisan malamin haka al-imamu al-baihaqi abu bakr a cikin shu'abul iman a cikin juz'in sa na shida ya ruwaito shi da lafazi wanda yake ragage Don haka al-imamu al nuruddin a cikin littafin sa majmu'uz zawaid yake cewa rawahu tabarani wa fihi tsalhatu ibn zaid ar wa huwa da'if ne rauni ne shi domin kuwa al-imamu ibn hajar a cikin taqribut tahdhib ya ce maturuki. hasani ma baya ga kasancewar shi maturuki al-imam ahmad ibn hanbal da abu dawud al-imam abu dawud da sulaiman ibn al-ash'az as suka ce kana yadhu ya kasance yana buga hadisin jabu da haka ba a karban hadisin sa shi ko ibn adin yake cewa hadha al-hadithu la yu'rafu yu'rafu bi asma bint umays an nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-tariq lam yarwihi illa talha ibn zayd ibn yazid wannan hadisi ga an san shi ne ta hanyar asma'u yar umay kuma bai da ta hanya in wanda wannan wanda wato a cikin ta akwai shi wannan talha ta dan yazid kuma talha mai rauni ne kamar da muka ce malam yace haddathana al-hulwani wa haddathani wa muhammad ibn yahya ibn abd al-karim قال حدثنا عبد الصمد بن عبد an عن هاشم الكوفي an zaidin al-khasani an asma binta umayyah al-khasaniya qalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yaqulu bi'sa al-'abdu 'abdun hawahu yudillu isaki ka wani isnadi zuwa ga wato wannan malamin suna zaid al-khasani wanda shi ma majhuli ne kamar da zamu zo mu ji zuwa ga asma shine hanyar da Ibnu adi ya ishara zuwa gare ta take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa bi'sal abdu abdun hawa'u yudillu Allah wadaran bawa wanda zai bari sarrai ya matar da shi wannan isnadi ne ba'ifi saboda majhulin can da kuma Hashim ibnu Sa'id Hashim da aka ce al-Kufi Hashim ibn Sa'id ne al-Kufi shi ma mai rauni Alimamu imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ta hanyar dai wannan isnadi da tabarani a cikin al-kabir da al-hakim a cikin musaddarat da al-imam al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman dukkanin su rawaito shi al tirmidhi ya rawaito shi da kanshi yake cewa gharibun hadisi ne mai rauni la na'rifuhu illa min hadha al-wajh ba mu san shi ba sai ta wannan hanya yace walaysa isnaduhu bil qawi isnadin sa ba mai karfi bane kaga al-Imam Tirmidhi shi da kansa ya rawaita hadisin da hadisin bai tabbata ba ta fuskar isnadin malam yace bab qaulihi sallallahu alaihi wasallama inna ar-rajula idza radiya hadiyar rajuli wa amalahu fa innahu mithlu babin da ke bayani akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace lalle shi mutum idza radiya madhhabar rajuli hadiyar rajuli in ya yadda da shiriyar wani wa amala da aikin wani fa innahu mithluhu sun zama daya dan mutum yana wani mummunan aiki ko ta muguwar aƙida, ko ta muguwar tafiya ko ta siyasa mara kyau sai zan ka da wannan tafarki ka yarda da irin wannan aikin kana goyen bayansa to kun yi tarayya a cikin wannan bata Allah ka tsare قال حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله دقى عبد الوهاب ابن الضحاك ابن أبان السلمي دقى ابن عياش وكي إسماعيل الأم عياش هنا عن ضمضم ابن زرعة الحمصي ذاك إسماعيل أنا باشد مثلا صور هنا رواية دقى متانا أسسة شام an shuraih ibn ubayd shi kuma yace daga ukbatu ibn amir daga ukbatu dan amir sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu wa an an sa'ir sahaba qala ukba yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ukba yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annabi yace innar rajula lalle shi mutum idza radiya hadiyar rajuli in yi da tafarkin wane wa amalahu da aikin wane fa huwa mithlu sun zama iri daya wannan isnadi shi ma da'ifi abinda ke cikin shi na rauni shine wannan malam Abdul Wahhab ibn Dhahhak da ya ruwaito shi ta hannunsa shi ibn Abi Asim wannan malami al-Imam al-Haythami a cikin mujmal mujmal majma'uz zawaid yake cewa matrukun malami ne da malaman hadisi sun yi watsi da shi baya ga shi a ta ka isnadi ya faɗi ya zama mai raunin da shi ma da ya ƙara ruwaituwa yake cewa wa haddasana muhammadu bin aufin kala haddasana muhammadu bin ismail bin ayyashin kala haddasana abi an zamzam ibn zura'a an shurai ibn al'ukubata bin amirin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi sallama inna rajula idara biya hadiyar rajuli wa amala fa innahu mitu wannan isnadi shi ma mai rauni raunin shi yana da tsanani fiye da wancan me yasa saboda Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash malam Muhammadu dan gidan Isma'il dan Ayyash yace haddathana abi babana ya gaya kuma abin da ya tabbata a hadisance a ilmance malaman hadisi sun ce bai riski baban shi kamar yadda ibn hadir yake cewa abu alaihi annahu haddatha an abihi bi ghairi sama' malaman hadisi suna aibata muhammad dan isma'ila dan ayyash da cewa yana cewa haddathani abi alhalin bai ji daga baban shi da ka zaga al-shekul allama ah, nasir bin al-albani rahmatullahi alaihi ke cewa fa qawluhu fi hadha al-hadisi haddathana abi ka annahu kadhib wannan kariya ce yake kama da ƙarya wa aidan fihi illatun ukhra wa hiya al-inqita akwai kuma in kaɗa'i rashin saduwarsu da baban in kaɗa'i za ka wannan isnadin ya fi wancan rauni ko irin wannan isnadojin ba a haɗa su su juna idan an haɗa su sai su ƙara kashe juna saboda rauni ne bisa rauni ba ƙaulihi alaihi salatu wassalam alisti azatu min al-ahwa babun da ke bayani akan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a dinga neman tsari annabi yana addu'a da neman Allah ya tsare shi daga ainihin bin soye-soyen zuciya قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه بهؤلاء الدعوات اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء yace daga ibnu abi shayba wato malam abubakar dan gidan abu shayba babban malamin حدثنا أبو أسامة ɗan usama أسامة شيني حماد دون أسامة الكوفي عن مسعر دقى مسعر ابن كدام بابا مالن عن زياد ابن علاقة wanda shi ma malami ne daga cikin malaman kutubu sitta ana ammihi daga ammihi shine Qutba ibn Malik Qutba ibn Malik Amin shi wato biyar dan ilaka ne yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance yana addu'a inji wannan kutbatu dan malik wanda sahabi ne yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana addu'a yana cewa bi haula'i da'awati da waɗannan addu'o'i yace Allahumma jannibni munkaratil akhlaq ya Allah ka nesantar da ni daga halaye ababen kyama wal ahwa da soye-soyen zuciya ababen kyama wal adwa da cututtuka ababen kyama nabi yana wannan addu'a wannan isnadi ne ingantacce wancan abu usama kamar da muka shine hammadu dan usama al-imamu tabarani ya rawaito shi a cikin al kabir da tirmidhi a cikin da'awa da'awat cikin sunan ɗinsa da Ibn shibbana da hakim ta waɗannan hanyoyi da ƙarin munkaratin akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i wal a'mal wato ayyuka munana da halaye munana da munanan soyayyen zukata da cututtuka munana wannan hadisi ne tabbatacce jama'a al-imamu al-hakim ya inganta shi akan sharadin al-imam muslim kuma wannan isnadi ne cikin sharadin muslim tabbataccen isnadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana waɗannan addu'a yana koya wa musulmai ce wannan addu'a ce domin shi kam Allah ya riga ya tsirtar da shi daga dukkanin waɗannan munanan halaye halayen shi masu kyau ne salawatullahi wa salamuhu alaihi amma yana neman Allah ya tsare shi daga munanan halaye wannan kuma daga cikin jawami'ul kalim domin duk wani mummunan hali na iya shiga cikin waɗannan hassada karkata hikidu tsoro rowa munafurci ƙarya cin amana duk wani mummunan hali duk wani hali abin kyama wanda za a gani kana aikatawa ko a ji labari a yi Allah wadare to kana addu'a Allah ya tsare ka daga gare shi wannan addu'a ce mai kyau jama'a sannan wal ahwa da soye-soyen zukata karkata daga barin gaskiya bin sha'awa-sha'awar rayuwa bin ɓata bin san rai kana ganin gaskiya ka ita ka ƙi gaskiya kana ji kana gani duk kana addu'a Allah ya tsare ka daga wannan sannan wal adwa da munanan cututtuka corona ko da cutar sida da tarin fuka da ƴan rani da duk wata annoba da cutar kuturta da cutar mene kuma tarin fuka duka sunan cututtuka wanda suke muzmina masu kisa Allah ka tsare mu daga su duk waɗannan in kai haka ah, Allah zai tsare ka daga barinsu kuma malamai suka ce wannan na daga cikin hadisan da ke nuni zuwa ga amfani da addu'a wajen yin magani wajen yin rigakafi ga cututtukan jiki banda na zukata kamar yadda alif sallallahu alaihi yake addu'a wani waje ce Allah ya tsare shi daga kuturta da nesu na ɗaya cin zanzana da Ka kaga duka cututtukan kenan ana addu'a don neman waraka daga cuta wadda tana da magani na ɗabi'a amma addu'a tana gaba da magani domin sai Allah ya ga dama sannan maganin ya tasiri malamin suka ce wannan daga cikin ainihin wato irin wannan jinsa to kamar yadda ambata wannan yana nuni zuwa ga karantarwa ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa musulmi akan su dinga yin addu'a Allah ya tsare su daga san zuciya musamman shine abin abin kafa wato istishhadi ana da kuma sauran ababen da aka ambata babu qaulihi sallallahu alaihi wasallama fi mudillatil ahwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a dan neman Allah ya tsare shi daga mudillatil ahwa san zuciya mai batarwa ya ishe ka ishara shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kullun in yazo bude zance kan cewa wala uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Allah ka tsare mu daga shururi anfusina sharrorin kawunan mu sharri daga cikin sharrin kawuna shine san zuciya wa sayyi'ati a'malina Allah ka tsare mu daga munanan ayyuka ma'ana Allah ka tsare mu daga munanan ayyuka su kai mu wuta Allah ka tsare قال يتحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون Harun? An الأشهب عن an الحكم البناني عن an بردة الأسلمي قال قال رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم إن مما أخشى عليكم بعضي بطونكم وفروجكم wa mudillatil ahwa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi an ruwaito shi ne zuwa ga manzo Allah ta hanyar dai Abubakar dan gidan Abu Shayba wanda da mun ji cewa wannan malami yana yawan riwaya daga gare shi shi kuma daga al-Imam Yazid ibn Harun babban malami yana daga cikin manyan malaman sunna daga Abu al-Ashhab al-Utari daga alhakam albunani shi kuma ya ce wato alhakam shi ne abin nan kenan abul hakam shi ne alhakam sorry alihun alhakam albunani daga abu barzak al'aslami babban sahabi cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kala abu barza ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzan Allah ya ce inna mimma aksha alaikum ba'adi lallai daga cikin ababen da nake tsoratan muku a bayana su cutar da ku ya ku al'umma ta Allah sallallahu alaihi wasallama wa furujukum da al'aurunku wa mudillatul ahwa da kuma san zuciya masu fatarwa abul ashab wancan shine ja'afar ibn hayyan waɗannan ababen manzo Allah sallallahu alaihi ya tsorata mana su kuma waƙi na nuna haka babu shakka daga cewa da ke halakar da mutane wannan da isnadi ne tabbatacce isnadi ne sahihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito isnadin nan hadisin nan da wannan isnadi ta hanyar malamin shi sunan Yazid dan Harun haka nan ya sake ruwaito shi ta hanyar Yunus haka na al-Imam Tabarani a cikin al-Muqaddam as-Saghir haka Abu Nu'aym a cikin al-Hilya ta hanyar Amr dan Hafs daga Asim ibn Ali zuwa ga Abu al-Ashhab haka nan albazar a cikin kamar da ke cikin kashfin astar da al'imamu dulabi a cikin alkuna ta hanyar abdurrahman dan mahadi ta hanyar ainihin abul ashhabi duka da isnadin na na karewa zuwa gare shi don haka alhaithami a cikin majma'uz zawa'id yake cewa rawu amur wa bazar wa tabarani fi salasa a cikin wato al kabir da al da as-saghir kuma mazajen shi mazaje ne wanda suke mazajen isnadi tabbatacce hadisin ya tabbata kuma waƙi'in abin da ke faruwa yana nuna izuwa ga cewa lallai babu shakka lallai ilayhin waɗannan ababe suna tasiri ga istiƙamar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su abin da za su ci kamar yadda dai jiya Allah ya saka malam Dawud da alkhairi yake ambata a cikin hudu ta cewa musulmai sun waye gari saboda yunwa cikin suna iya karkata izuwa ga duk wata bata ana iya ba su abin da za su ci suna iya ansan kuɗi su aikata abin da yake saɓanin abin da suka yarda da shi su jefa wanda ba sa ƙauna ƙura'a su goyi bayan wanda ba sa so su canza aƙida su koma kiristoci su canza tafiya su koma cikin 'yan shi'a ko su zama 'yan ba na na'iya ko su zama 'yan sojojin baka masu shiga rediyo su faɗi ƙarya duk musulmai suna yin wannan don abinci musulmai suna yi an san bashi da ruwa wanda sun san ruwa haram ma'ana interest riba haram ne amma musulmi suna karba saboda neman abinci akwai musulman da suke fadawa zuwa ga sana'o'i na haramci su shiga bokanci wasu su koma karuwanci saboda kalauci wasu su dinga zama 'yan kawalanci ga masu neman karuwai duk musulmi suna yawan wannan dan ƙarya kuwa da cin amana da su zo masallaci su ƙarya ba su da lafiya ko a buga musu takardu na ƙarya na asibiti wannan hadis wala haram. duk me ya kawo wannan shine futuruhum yunwar ciki gaba saboda yunwar ciki za ga iyaye sun saki 'ya'ya a titi suna bara ba dan suna so ba dan dai a je a samu abin da za a ci iyaye maza da mata yanzu aka ce wani mai kuɗi zai sadaka ta shinkafa tiya tiya zo ka ga layin mata da su da na su tun asbahin fadi zo ka ga turereniya saboda menene dubu tsunihim hakanan don alfuruj, don neman biyan bukatar ɗabi'a ta ɗan adam bawa na iya yin komai wani na iya cutar da ɗan'uwansa wani na iya yin asiri wani na iya yin kisa don furuji kisa da ma'adar sallar a cikin sarewa yake cewa mun karanta ta a baya cikin kama? wanda zai ya lamunce mini alfardaini mafita guda biyu baki da farzi na lamunce mashi aljanna duk wanda ya haƙura ba zai ci haram ba ya haƙura ba zai auka da al'aurata zuwa ga haramci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamunce aljanna sannan kuma baya ga waɗannan abubuwan abu na gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsorata wani mu musulmai shine soye-soyen zuciya masu fatarwa ma aktaraha ga sanan da yawa da yawa san zuciya iri daban-daban a cikin aƙida, a cikin suluki a cikin tafarki musulmai suna biye musulun zuciya da dama suna halaka kuma har su halakar da wasu waɗanda ba su ba za mu saurara a nan saboda kuɗin lokaci da Allah ke mu darasi na gaba Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh